proud to be your nominee for President of the United States. I look forward to sharing my thoughts with you on Thursday night on how we build a brighter and more hopeful future for all Americans. Donald Trump attajiri ne da ya gaji tarin dukiya daga mahaifinsa, musamman dukiyar arzikin gine-gine. Donald Trump ya tara dukiya mai tarin yawa daga gine-ginen benayen ofisoshi, benayen otal-otal, gidajen caca, filayen wasan kwallon golf da wasu manyan gine-gine a faɗin duniya haka kuma shine shugaban rukunin kamfanin trump wanda ke sarrafa gine-ginen gidajen haya da kamfanin masana'antun haɗe da wasu harkokin kasuwancinsa an dai haifi donald trump ne a gundumar queens a birnin new york kuma ya girma ne a unguwar masu hannu da shuni ta jamaica estate yana cikin 'ya'ya biyar da mahaifinsu fred trump ya haifa shi mahaifin nasu dai sanannen attajiri ne da ya suna wajen sana'ar gine-ginen gidaje wanda kuma hatsababbin mutum ne mai son mulki kuma bisa ga dukkan alamu dan nashi wato Trump ya gaje shi. This is truly an exciting time to be alive. The script is not yet written. We do not know what the page will read tomorrow. But for the first time in a long time, what we do know is that the pages will be authored by each and every one of you. to a movement. A shekarar 1968 ne Trump ya kammala karatu a babban jami'ar nazarin harkokin kuɗi ta Watton. Da yake daman mahaifinsa sana'ar gine-gine yake yi a gundumar Brooklyn da Queens. Donald Trump sai ya mai da hankali wajen gudanar da irin wannan sana'ar a cikin unguwar Manhattan. A cikin shekarar 1970 ne ma'aikatan shari'a suka zargi 'yan gidan Trump ɗin da laifin keta haƙƙoƙi da ke nuna bambanci wurin baiwa mutane gidajensu na haya. inda aka ce ba sa ba da gidaje ga marasa galihu wanda aka rinjaya hayar gidajensu. Donald Trump ya sasanta wannan batu a wajen kotu. Daga bisani ya yi wani babban yunkuri inda ya sayi ginin wata kasaitaccen otal da ke kusa da babban tashar jirgin ƙasa ta Grand Central. Sai da watakila an fi saninsa da ginin sa na Trump Tower da ya kai dala miliyan 200 mai cike da alatu da ƙawa maƙeƙen bene mai hawa 58 wanda ya ƙunshi gidajen zama da shagunan ƙece reni haka kuma trump ya shahara wurin gina gidajen caca a birnin atlantic city da ke jihar new jersey inda ya mallaki gidajen caca kamar su trump plaza trump castle da makekin gidan cacen nan na taj mahal wanda shi kadai an batar da makudan kudade sama da biliyan wato miliyan dubu daya wajen girka shi sai dai kuma duk ƙarshen ta waɗannan gidajen caca sun wargaje saboda sun kasa mai da riba. My plan to transform our tax, regulatory, energy and trade policy is the most pro-growth plan in American history. A lokacin da hada-hadar kasuwancin gine-gine ta huskanci rushewa a shekarar 1990, darajar dukiyarsa ta sako ƙasa daga miliyan 1 da miliyan 700 zuwa dala miliyan 500 kawai. ta ma sai da Trump ya ranci kuɗi kuma ya samo sabbin masu zuba jari don gujewa wargajewar harkokinsa na kasuwanci. Sai dai wani abin da Trump ya kasa iya kaucewa shine yawan auratayya da kuma yawan sakin mata da yake aura. abin da ya sa labaran rigimansa ta mata ta yi ta fitowa a kafofin watsa labarai ɗaya daga cikin matan da ya saka ita ce matarsa ta farko ivana da suke da 'ya'ya uku da shi wacce bayan mutuwar aurensu ya auri mala maples ita kuma ya sake ta bayan wani ɗan lokaci a shekarar 2005 trump ya auri matarsa ta yanzu melania wacce mai nunin kayan sanyawa ce kuma 'yar ƙasar slovenia wani shirin gasa na talabijin mai suna the apprentice ya maida trump kamar wani gwarzo ko taurari wannan shirin ya samar wa Trump zunzurutun kuɗi da suka haye dala miliyan 200. Trump ya soma bayyana sha'awar shiga siyasa a fili a cikin shekara 1980 lokacin da ya shiga jam'iyyar Reform Party daga bisani ya koma Democrat sa'annan kuma ya tsaya a matsayin ɗan independent. A cikin shekarar 2012 ne Trump ya sake canza sheka inda ya bayyana kansa a matsayin ɗan jam'iyyar Republican inda daga lokacin ne ya soma amfani da takin nan na za mu sake maido da martaban Amurka. My agenda will be based on a simple core principle, putting America first. Whether it's producing steel, building cars, or curing disease, I want the next generation of production and innovation to happen right here on our great homeland, America. sai da kuma a matsayinsa na ɗan takara donald trump ya yi ƙaurin suna wurin faɗan kalamai na cin mutuncin jinsunan mutane daban-daban da suka hada da cikakkar bakin hauren 'yan kasar mexico waɗanda ya zarge su da cewa suna shigowa da miyagun ƙwayoyi da matsaloli a nan amurka when mexico sends its people they're not sending their best they're bringing drugs they're bringing crime they're rapists and some i assume are good people haka kuma ya ce zai gina wata katafarin katanga a kan iyakar amurka da mexico kuma ya ce kasar mexico ce za ta biya kudin aikin gina katangar Trump ya ci gaba da maganganun tsokana da sukan lamiri na mutane iri-iri ciki da cewa wai zai haramta wa musulmi shigowa Amurka. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Amma duk wannan katobara da taɓargazan da ke fitowa a bakinsa goyon bayan sa sai dada hauhawa yake yi a tsakanin 'yan jam'iyyar su ta republican wanda suka dogara a kansa ya kirkiro da ayyukan yi ga amurkawa thank you everybody thank you very much such a crowd beautiful thank you very much